Romani Oil and Gas Field has finally broken the jinx Tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da rijiyoyin da nuna hakan zai zaburar da kamfanin mai ne na NNPC kan ci gaba da aikin nemo mai a Anambra da Home Sokoto Benue yankin tafkin Chadi da kuma maremarin Bida. Benue Trout, Chad and Bida Basins a lokacin shugaba Buhari wanda ya bugi kirjin gwamnatinsa ta karya aikin da ya gagari kundila na gano mai a arewa sun yi farin cikin samar da ɗanyen fetur fiye da ganga biliyan ɗaya da ma'aunin iskar gas fiye da biliyan ɗari biyar. Yayin da sarakuna da sauran jama'ar yankin ke annashuwar samun mai a taron, shugaban kamfanin NNPC Mele Kyari Kolo ya ce wannan kafin alkalamin arziki ne. This discovery has enabled the understanding of the frontier basins in the reef system of Nigeria with potentials for further large-scale finds. Wannan gano man ya ƙara sanya fahimtar arzikin fetur a sassan Najeriya da zummar karo gano tarin arzikin man. sai dai kash a yanzu gwamnan gombe Muhammadu Inuwa ya haya ya ce guguwar ko oho ta bule aikin. Tun a watan Agusta na 2022 shugaba Buhari a yana shugaba da kuma waɗanda suka ce an kawo su za su zo su zuba jari za a yi aiki a gurin nan a yi matatar mai gidan yin taki a yi gidan ba da wuta faɗin su cewa a cikin shekaru biyu to yanzu yau mun shafi shekara guda dindi tun da muka tafi gurin ban tsama ko wanda ya sake taka kafarsa ya je gumo don me ina ga ita hukumar NNPC wanda in ka bi tsarin mulkin Najeriya ita kadai ce take iya ba da oda ko ta sa abi ko ta hana ko a yi harkar tattali na arziki da ya shafi man fetur kuma dai ga man nan amma gu dan kaɗan da aka ce sun gwada sun da kansu suka ce an samu fiye da ganga miliyan dubu to amma yanzu gashi har ma man yana nema ya zamanto duniya ma ta ja daga nesa da shi mu ko mu sarrafa namu mun yi amfani da shi ba gwamna ya haya ya kara da cewa rashin tsayin daka ya jawo yankin arewa na kwana kan dami ba cin gajiya kamar kaza da bata san dawar gari ba muna da kol muna da gol sauran ma'adinai abun da ake sarrafa simintin nan da shi ka daga obajana kayi maganan boko ka tafi ashaka ka tafi sakkwato ba dalilin kasan arewacin najeriya nan mu zauna a cikin wannan bakin talauci in ba sakaci da lalacewa irin na shugabanci a wasu matakai yi ba. ya kamata a zaburar da shi kamfanin NNPC ya dawo kan aikin nan gadan-gadan. Ko da na ga shugaban ƙasa wallahi tallahi na ɗauko masa wannan magana kuma ya ce lalle zai ɗau mataki a kai kuma na ce zan rubuta masa in kai masa a rubuce don ya kasance ni kuma ina da hanzari da hujjar da zan iya kare kaina in ma wani ya tuhume shi a kai ko ya tuhume ni a kai yanzu damuwa ta musu yawa a fannoni da dama ba lalle su hankali akan wannan ba wannan guri din yana cikin mallakar hukumar NNDC wadda mallakar jihohin Arewa Najeriya ne. Duk da yankin Arewa ke da arzikin noma da kiwo wanda ko da yake matsalolin tsaro suka kawo tarnaki rashin amfana da arzikin fetur na jawo yankin habaicin cin gajiya daga arzikin ɗanyen man kudanci. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.